ne mun riga mun fahimce su sun buɗe bakinsu mun gani mun ga inda fiƙa take mun ga inda turmi yake mun ga inda wawulo yake matasa ku rufe bakinku kar a ga hangorinku kar a ga turamanku kuma a jihar Kano da su tsaya su zajirce wannan jiha daga bakin azalumai na gida da na daji waɗannan mutane waɗanda suka kawo mana tsiya suka kawo yunwa suka kawo fatara suka kawo rashin aiki a Najeriya da jihar Kano da sauran abubuwa marasa kyau muna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 suna nan suna kankare kankare a cikin garin nan sai na ji matasa suna cewa da waɗanda suka turo su da su da suke aikin da waɗanda suke goyon bayan su wajen nuna amfanin gona da yake ta kazalle an rufe makaranta ta kiwon dabbobi an rufe makaranta ta kifi an rufe makaranta ta shuke-shuke an rufe makaranta ta fim sun rufe ɗakin kakansu a wannan zafi na kudu Allah bai ba su iko rufiya ba amma ko bulo tsara ba makarantar school for islamic studies wacce muka yi tarurin an bu an kammala ta amma an kasa budewa sauran makarantu waɗanda suke wannan sashi secondary school ne school for islamic studies ne technical school ne in Allah ya yarda daga watan biyar an bake makaranta an daina ba da uniform a makaranta an sa wa iyaye kudade sai canja ya ake yi daga naira ana mai da su daga amurka wanda ake cewa dala in Allah ta dukkanin wannan aikace-aikace musamman kula da bata haihuwa kyauta da jari ga mata kyauta tara makarantu a dukkanin wannan sashi ina jawo hankalin ku da cewa wakili